assalamu alaikum yan uwan maza da mata manya da yara kowa inda ke duba ne yau ni ne naku na na kwanciyar mutiya yau marancin ga abinda nike da su in gwada muku ya zama rigan da na sanga ya zama nodin culture tv wannan channel ba shi kan multi tv ba shi kan digital tv wannan channel yana kan youtube in ka shiga youtube sai ka subscribe ka like sai ka dandana bell na in ka dandana belin nan kowane lokaci aka dibiya wani sabon video kai ma ka samu ka duba don shi ku yi hankuri kana ghana kana nigeria cote d'ivoire abidjan america london uk ka yi kokari ka subscribe ka na belin nan sai ka share yan uwanka don wayi ka su ma su ci amfani inda jam kamar kakanninmu inda suka doki magunguna kamar itatuna suna dibiya su doci su jinya ciwon mutane su doci su fabe mutane su fito kan wahala ku yi hankuri nodin quantitative ya fito ya gwada gaskiya akan magani ya gwada gaskiya akan abin da kakanni mu ke yin doci ku yi hankuri ku subscribe ku dandana belin na sai ku share kowa ya samu ya ci amfani nodin culture tv ku yi hankuri abin ba shi kan multi tv ba shi kan digital tv yana kan youtube doshin na gode duk wanda ke kallo na a nan duniya salamu alaikum